Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya da fara'a da noma da dalol dukkaninsu a zangon FM sai kuma tashar alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mutane sadarwa intanet a duk lokacin da aka sauta adireshinmu na voa voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan da yau ranar Asabar 26 ga watan Mayun shekara ta 2018. Ni ne sarfi Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdul da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. Shugaban Koriya ta Kudu ya gana da takwaransa na Koriya ta Arewa da nufin ganin an cimma nasara a yunkurin tattaunawa gaba da gaba tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa. gwamnatin shugaba trump ta shaida wa 'yan majalisa cewa ta cimma yarjejeniya da za ta ba da dama kamfanin sadarwa na kasar china ya ci gaba da gudanar da harkokin kasuwanci kana bisa ga dukkan alamu masu goyon bayan sake dokar zubar da ciki a kasar ireland za su sami nasara a kuri'ar raba gardaman da aka kada to kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa majalisar wakilan najeriya ta yi fitali da dokar kafa wata kungiyar zaman lafiya ta peace corps muna da abubuwan da ke aiki ba mu inganta su ba sai kuma ɗauko sabo mu ci irin shi ne kuma da same aiki za su yi ina ga ai abu ya saba ma hankali haka kuma za ku ji cewa asusun tallafawa ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya yi gargaɗin sake ɓarkewar cutar ebola a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ibrahim ka almasi garba zai kama na shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma nasihar malamai da za mu ji albarkacin watan ramadan da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuma sauraro ke turo mana ta imel amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkama da haka ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Koriya ta kudu ta bayyana yau Asabar cewa tana sa ido sosai a kan kai komo da ake tsakanin amurka da koriya ta arewa bayan sa'o'i 24 da shugaba donald trump ya janye daga nan ya sake bayyana yiwuwar zaman tattaunawa ta tarihi ranar goma sha biyu ga watan Yuni a Singapore da shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Shugaba Trump ya ce muna magana da su yanzu suna matuƙar so a tattauna, muna so a tattauna za mu ga abin da zai faru. Kakakin fada shugaban ƙasa ta Suwel Kim Yong-kyun ya faɗa a wata sanarwa cewa muna gani an yi sa'a da ba a yi watsi da batun tattaunawa tsakanin koriya ta arewa da amurka ba kuma an sake ƙarfafa batun ranar alhamis shugaba trump ya soke tattaunawa da ake shirin gudanarwa da kim sabili da barazanar da pyongyang ta yi na janyewa daga tattaunawa bisa lafazin waɗansu jami'an amurka jami'in jakadancin koriya ta arewa kim ye-gon ya ce suka da koriya ta arewa ta yi kwanan nan martani ne kan lafazin amurka ya ce cece kucen da ake yi yanzu ya nuna akwai bukatar gaggawa ta wannan zaman tattaunawa a halin da ake ciki shugaban ƙasar koriya ta kudu moon in ya gana da takwaransa na koriya ta arewa kim jong-un yau asabar domin tattaunawa kan yiwuwar taron kolin da ake kyautata zaton gudanarwa da shugaba donald trump bisa ga cewa koriya ta kudu ganawar shugabannin ta biyu a cikin watanni mun da kim ba su daɗe da ganawa ba a kan iyakar da aka girka da karu da rana domin musayar miyau da zai buɗe ƙofar tattaunawa tsakanin koriya ta arewa da amurka bisa ga cewar ofishin shugaban ƙasar koriya ta kudu mun zai bayyana sakamakon tattaunawa da suka yi ta tsawon sa'o'i biyu da kim gobe lahadi da safe bisa ga cewar wani mukarrabin shugaban ƙasar gwamnatin shugaba trump ta shaida wa 'yan majalisa cewa ta cimma yarjejeniya da za ta ba kamfanin sadarwa na ƙasar china zte e, damar ci gaba da gudanar da harkokin kasuwanci wanda mai yiwuwa ya share fage ga amurka ta samu ci gaba a tattaunawa da ake shirin gudanarwa watan gobe da china kan harkokin cinikayya. ƙarƙashin yarjejeniyar kamfanin zte zai sallami shugabanninsa ya ɗauki jami'an amurka da za su sa ido wajen ganin kamfanin na kiyaye doka ya kuma biya tara kamfanin zai biya taron ne bayan tarar kusan dala miliyan dubu ɗari da ya biya sabili da sayar da kayan aiki ga koriya ta arewa da kuma iran saɓanin takunkumin da amurka ta ƙaƙaba. ba a nata bangaren kuma ma'aikatar cinikayya ta amurka za ta ɗage dokar da ta kafa shekaru bakwai da suka shige da ta haramtawa kamfanin zte e sayan kayan aiki daga kamfanonin amurka kamfanin ƙasar china ya dogara ne ga kayan aiki wajen sarrafa kayayyakinsa kuma takunkumin da aka kafa farkon wannan watan na barazana durƙusar da kamfanin baki ɗaya jiya juma'a da yamma shugaba donald trump ya cancaki 'yan majalisa na jam'iyyar democrat ya kuma sanar da yarjejeniya a sakonsa na twitter wata majiyar ma'aikatar cinikayya ta amurka ta ce kamfanin ya saba wa yarjejeniyar da aka cimma da shi akan kiyaye takunkumin to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc ana kan kidaya sakamakon kuri'ar raba gardama ta tarihi da aka kada kan batun zubar da ciki a ƙasar ireland inda sakamakon farko guda biyu suka yi nuni da cewa masu goyon bayan soke dokar sun sami nasara prime minister leo varadkar ya shaidawa manema labarai yau a dublin cewa sakamakon farko alama ce ta neman sauyi cikin ruwan sanyi. idan sakamakon zaɓen bai sauya ba kuri'ar raba gardaman za ta kasance wata nasara ga mata a ƙasar da ke fafutukan neman 'yancin zubar da ciki a ƙasar da galibi 'yan ɗarika katolika ne binciken da jaridun ƙasar da suka hada da times suka gudanar ya nuna cewa kashi 68 cikin ɗari na waɗanda suka kaɗa kuri'ar raba gardaman jiya sun goyi bayan soke dokar yayin da kashi 32 suka nuna kin amincewa wani bincike kuma da rte ya ya nuna kashi 69 cikin 100 sun goyi bayan soke dokar 31 kuma suka nuna rashin amincewa daga ƙarshe yunkurin da amurka ke yi na yaƙar ta'addanci a nahiyar afirka na fuskantar matsaloli da dama musamman ta fuska yadda ƙungiyoyin 'yan ta'adda ke sauya sheƙa kan ƙungiyoyin da suke mubaya'a da su da kuma sauya manufofinsu a cewar jami'an tsaron kasashen yammacin duniya da takwarorinsu na afirka membobin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ci gaba da sauya manufofi da aƙidojinsu ramarin da ke ci gaba da dishe layukan da ake sa a bambanta ƙungiyoyin da inda suka sa gaba wannan a cewar jami'an ya samo asali ne saboda yadda 'yan ta'adda ke goya wato gogayya tare da nuna sha'awar yi wa ƙungiya irin ta alƙaida da kuma is aiki. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc madalla bayan lokaci mai tsawo da ta ɗauka tana muhawara akan amincewa da dokar kafa ƙungiyar zaman lafiya ta peace corps majalisar wakilan najeriya ta yi fatali da dokar gaba ɗaya wannan doka ta peace corps ita ce shugaba Muhammadu Buhari ya sa hannu a kanta domin ta zama doka bisa wasu dalilai. Ga rahoton Madina Daura don ƙarin bayani. Majalisar Wakilan Najeriya ta fuskanci matsin lamba daga wajen yawa-yawan kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda suka ba da dalilan cewa kafa wannan kungiya ta pisco ka iya rage yawan matasa da ke zama babu aikin yi domin a cewarsu zai ƙara inganta matakan tsaro da ƙasar ke bukata. amma honorable bashir babale daga jihar kano ya yi wannan jawabi a zauren majalisar a lokacin da suka ɗauki tsawon lokaci suna muhawara a kan dokar today globally everywhere peace a honorable bashir babale ya ce a yau duk duniya ana ɗaukan ƙungiyoyin zaman lafiya a matsayin ƙungiyoyin sa kai ne mu ba za mu zama daban a najeriya ba wannan ƙungiya ta sa kai ce ba zai yiwu mu goyi bayan kafa ta ba saboda akwai ire iren su da yawa a wannan ƙasa tamu. A nan ma dai Honorable Yusuf Bala Ikara ke bayanin hujjar matakan da majalisar ta ɗauka. Muna da abubuwan da ke aiki ba mu inganta su ba sai kuma ɗauko sabo mu ci irin shi ne kuma da same aiki za su yi. Ina ga ai abu ma ya saba ma hankali to ni a tunani ya kamata a ce mun gyara waɗanda muke da su soja ɗan sanda immigration civil defense da waɗannan abubuwan in ana so a samar da tsaron ne amma ba a kirkiro wani sabo ba yaya kwararru a fannin tsaro ke kallon wannan mataki tambayar kenan da na yi wa kabiru adamu na kamfanin beacon securities ga amsar da ya bayar ni fahimta ta shine ya kamata mu inganta waɗanda muke da su wato tushi ko kuma makafa na su hukumomi na tsaro waɗanda ake da shi na matsalar take koda guda dubu aka hito da su aka ƙara bisa ga wa'annan wa'anda muke da su kuma ba a diba makafar ba ainihin tushensu inda matsalar take da horo da ake yi musu da kuma yanayi na aiki wanda suke ciki yau gaskiya bai da dama wanda zai basu wadda har za su iya kare wayannan abubuwa guda uku da na faɗi akwai zargi da ake yi na kusan cin hanci da rashawa da ta yi yawa a cikin yadda ake gudanar da su wayannan ma'aikatu ne na gwamnati na tsaro wanda muke da su yanzu uwa uba hukumar 'yan sanda a wannan yanayi aka ce a fito da wata ma'aikata gaskiya sai dai ta ƙara shigewa a cikin wannan hali wayanda sauransu masu ke ciki a watan fabrairun bana ne shugaba muhammadu buhari ya kisa hannu akan dokar Peace Corps din. bayan majalisar dokokin kasar ta amince da ita. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. To madalla a gaida Madina Dauda. Asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya yi gargaɗin cewa ɓarkewar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo na barazana ga lafiya da walwalar yara. haka kuma dole ne a ɗauki matakai na musamman don taimakawa rayuwar yara yanzu dai ga fasar rahoton lisa shilin ƙananan yara a yankunan da cutar ebola ta shafa a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo na fuskantar barazana barazana ta farko ita ce ta rayuwa ebola cuta ce da ake iya kamuwa da ita cikin sauƙi kuma tana kashe kashi ashirin zuwa casa'in na mutanen da suka kamu da ita asusun tallafawa ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef na tunkarar matsalan ne ta hanyar saka da yaƙi da ƙwayar cutar. Mai magana da yawon asusun tallafawa ƙananan yaran Christoph Volirek ya ce makarantu su ne muhimman wuraren da za a iya rage yaɗuwar cutar ga ƙananan yara. UNICEF is scaling up prevention e-, efforts in school across all the three affected health zones. Ya ce asusun UNICEF na auna hanyoyin kariya a makarantun da ke a baki ɗaya yankuna uku da ke fama da cutar. cikin hanyoyin hada kokarin da ake yanzu haka na samar da wuraren wanke hannu a makarantu 277 da kuma goyon bayan ƙara ƙaimin wayar da kai da zai kai ga sama da ƙananan yara dubu goma sha uku a biranen Bandaka da Bikoro da kuma Iboko. Barkewar annobar Ebola ta baya da aka gani a jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo da kuma yaɗuwar cutar a wasu ƙasashen yammacin Afirka ya nuna mummunan halin da ƙananan yara suka shiga ta hanyar rasa iyaye da 'yan uwansu Bolerak ya faɗa wa muryar Amurka cewa yara marayu na fuskantar wariya saboda alaƙarsu da cutar. Uh, uh, ya ce kamar yadda ka ce gaskiya ne, haɗarin shiga yanayin da kuma haɗarin baban uh, yaro ko mai kula da shi ko mahaifiyarsa ta mutu bayan kamuwa da cutar hakan na shafar tunanin yara. bolerak ya ce asusun UNICEF na ɗaukar matakan kariya. Ya ce ƙwararru na taimakawa iyalan da annobar Ebola ta shafa. haka kuma suna taimakawa ƙananan yaran da suke cikin damuwar rasa wasu na kusa da su. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC wanda yanzu agon muke cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha hudu na safe. Ga Ibrahim ka almasi Garba da shirin na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku masu azumi kuma barkanku da ayyukan ibada. Yau za a ji ansar tambayar masu sauraronmu da dama game da ƙa'ida da kuma fallar azumi da kuma ansar tambayar Alhaji Abakar Gusau kan yadda tsawon lokacin azumi ya bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa. To bari mu fara da ansar tambayar masu sauraronmu da dama kan falala da kuma ƙa'idar azumi. Idan masu tambayar na saurare, ga shugaban majalisar malaman izala shiyar Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri da ansar ku. To da farko dai kamar yadda muka sani azumi sai mu ɗauke shi akan ma'anarsa ta luga wato yaren larabci. Oh. Idan aka ce azumi ana nufin kamewa. kamewa daga barin duk wani abin da yake mutum yi alwashi ko alkawarin ba zai yi shi ba hmm. kamar yadda in muka dubi tarihin na na maryamu lokacin da ta haifi sayyidina isa alaihi salam a lokacin da ta je wa mutanenta cewa ai shi din nan gata nan ta zo da wani abun da yake ba a saba gani ba hmm. sai ta ce ita ta yi bakance ta yi alkawari ta kame bakinta wato ma'ana ta tana azumin magana hmm. sai ta yi nuni da wannan ɗan nata annabi isa akan ya yi bayani kuma suka yi mamakin bayanan da ya yi kaga wannan kamewan da ta yi na rashin magana shi ma azumi ne oh. ilmi na zartulin rahmani sauma sannan ma'anarta ta biyu a fagen shari'a shine wato kamewa daga barin ci da sha da jima'i ko kuma shigar da duk wani abu ko ruwa ne ko abinci da duk wani abin da zai shigo ta kafatan baki a hanci kunne ido dubura farji da makamantansu har ya kai ga makoshi ko kuma ya shiga cikin ciki to duk waɗannan barin yin su tun daga ketowar alfijir har zuwa faɗuwar rana da niyan yin ibada shi ake ce ma azumi oh. sannan kuma azumin nan rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar kamar yadda aka sani annabi sallallahu alaihi ya yi bayanin cewa an gina musulunci akan rukunai guda biyar daga cikinsu akwai azumi sannan kuma har yanzu azumin baya tabbata sai da abubuwa kamar haka idan watan sha'ban ya kai kwana ashirin da tara aka duba aka ga jinjirin wata washe gari ko kuma a wannan yammacin na ashirin da tara to gobe zai kasance ɗaya kenan ga wata ramadan sannan idan ba a gani ba watan ya cika wato shi sha'aban ɗin kwana talatin to watan musulunci baya kwana talatin da ɗaya don haka ya zamo dole ko an gani ko ba a gani ba gobe a tashi da azumi a ranar talatin ga wata wato gobe ɗaya ga wata kenan sa'annan azumin nan yana zama wa wajibi ne akan wanda yake musulmi mai hankali baligi lafiyayye kuma mazauni wato ma'ana baya cikin hali na tafiya ko wata lalura wacce za ta hana mishi yin azumi idan waɗannan sharuɗa suka haɗu to shi kenan sai azumi ya wajaba akan mutum sa'annan azumin nan kuma ana yin shi ne a cikin wata na tara wato watan ramadan a cikin watannin addinin musulunci sannan daga cikin abubuwan da ake son mai azumi ya yawaita yi shine ya yawaita neman gafara ubangijinsa ya yawaita neman kusanci zuwa ga Allah wajen yin istighfari zatin annabi da hailala da kuma wato yawaita karatun alkur'ani mai girma domin shi watan azumi a cikinsa ne aka saukar da alkur'ani ɗin gurungum daga lauhil mahfuz zuwa saman duniya sannan aka ci gaba da yin wahayin sa wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi tsawon shekaru ashirin 22 ko kuma zuwa 23 da yayi yana annabi manzo dan haka wato waɗannan ibadoji su aka fi buƙatar mai azumi ya rinka yi sannan kuma ba a son mai azumi ya yawaita wato tunani da kallace-kallace da surutan banza ko hayaniya ko har ta kai shiga yin faɗa da wani wanda yake shi ma mai azumin ne ko ba mai azumi ba domin har manzon Allah sallallahu alaihi ya nuna mana cewa wanda duk ya ainihin tsokane ka ko ya zage ka ko ya faɗa da kai yayin da kake cikin azumi to ka ce masa kai innan mai azumi ne kai mai azumi ne wato ma'ana ba za ka yi waɗannan abubuwa na wauta wadda shi yake yi ba sannan baya ga haka daga cikin abubuwan da ake buƙatar mai azumi ya yawaita yi shine ya yawaita kyauta da sadaka sadar da zumunci kyautatawa iyali sakin fuska haƙuri da kuma sauran abubuwa da ake bukatan wato mutum nagartacce ya yawaita aikata su sannan kuma har yanzu ana hanin mai azumi da ya rinka wasa da ainihin wato ruwa ma'ana ya rinka kurban ruwan yana tofarwa har ya kai ga ya zarce zuwa makoshinsa ko kuma wato ainihin ya rinka wasa da hannunsa ko yatsansa har ya rinka kakalo amai da makamantansu sannan kuma akwai abubuwan da mai azumi yake aikatawa waɗanda suke in ya aikata su zai kai ga ya rasa azuminsa har kuma wani zai kai shi ga yin kafara kamar misali idan mutum mai azumi da rana ya sadu da iyalinsa ko kuma ya sadu da wata mata ta hanyar jima'i to matukar azzakarinsa ya shiga cikin farjinta ko da bata kawo mani ko shi ya kawo mani ba wannan azumi ya kare kuma idan da yaddanta ne shi ma da yaddansa suka yi wannan jima'in to dukkan su za su yi ramuwa tare da kafara wato ma'ana za su rama azumi guda guda sannan kuma za su rama azumi sittin sittin sa'annan idan kuma shi namijin ne ya fi karfin macen wato ma'ana ya auka masa ko da karfi ko dai da wata irin dabara ya yi jima'i da ita da rana a cikin azumi ba da santa ba to idan ta fahimci cewa ya sadu da ita din to babu shakka ita za ta rama azumi guda ɗaya ne kawai shi kuma zai rama azuminsa guda ɗaya sannan zai yi kafaran guda sittin nasa ita ma kuma za ta yi kafara zai yi kuma kafaran guda sittin nata saboda tilasta mata ya yayi sa'annan daga cikin abubuwan da idan mai azumi ya yi su babu komai a kansa misali da rana idan mutum yana azumi ya kwanta ya yi barci ya tarar da ya yi mafarki har ya fitar da mani to wannan kawai zai tashi ne ya yi wankan janaba amma azuminsa yana nan babu ramuwa babu kafara amma idan mutum saboda tsananin sha'awa ko tunani ko wasa ko wani abu da ya kai ga shi ba mani ya fitar ba mazi ya fitar a cikin azumi da rana to shi kuma zai wanke azzakarinsa ne duk da dai mazi ba a mata wankan janaba zai wanke inda maziyin nan ya fito da duk inda kazantar maziyin ya taba to kuma shi wannan zai kama baki bai da azumin wannan yini amma ba kafara zai yi ba ramuwa guda ɗaya zai yi To sai kuma ansar tambayar Alhaji Abubakar ɗan gusau kan yadda tsawon lokacin azumi kan bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa. To Mala Abubakar wannan yakan bambanta daga lokaci zuwa lokaci, to amma wasu ƙwararru sun yi wasu dabaru na lissafi sun yi ƙyasi. Ga abin da wata malama Yasmin Hafiz ta kamfanin yada labaran Hupos da ke nan Amurka ta bayyana. ta ce sashen addini na hupos ya yi lissafin lokaci tsakanin alfajir da magariba tun ranar farko ta azumi kuma an yi wannan lissafin ne bisa fahimtar cewa akan soma azumi ne daga lokacin sallar alfajir a kare lokacin sallar magariba wato kimanin wuni guda malama yasmin ta gabatar da bayani daki-daki wanda ya nuna cewa a duk faɗin duniyar nan inda aka fi shafa lokaci mai tsawo ana azumi shine Reykjavik na ƙasar Ireland. mai sa'o'in azumi wajen 21 da minti 57. Na biyu shine Stockholm na ƙasar Sweden mai sa'o'in azumi 20 da minti 57. Na uku kuma shine garin Janau na jihar Alaska ta Amurka mai sa'o'in azumi 19 da minti 51. Na hudu shine birnin London na ƙasar Ingila mai sa'o'in azumi 18 da minti 53. Na biyar shine birnin Berlin na ƙasar Jamus mai sa'o'in azumi sha tara da minti ɗaya. Na shida shine birnin Toronto na ƙasar Canada mai sa'o'in azumi 17 da minti 14. Na bakwai shine birnin Istanbul na ƙasar Turkiyya mai sa'o'in azumi 17 da minti 13. Na takwas shine birnin Beijing na ƙasar China mai sa'o'in azumi 17. Bari mu tsallaka zuwa na sha biyu wanda shine birnin Tehran na Iran mai sa'o'in azumi sha shida da minti 20. Za mu sake tsallakawa zuwa na sha shida wanda shine birnin Karachi na Pakistan mai sa'o'in azumi sha biyar da minti tara. Za mu sake tsalle zuwa na sha takwas wanda shine birnin Makka na ƙasar Saudiya mai sa'o'in azumi sha hudu da minti hamsin da uku. Sai kuma na sha tara wanda shine birnin Mumbai na ƙasar India mai sa'o'in azumi sha hudu da minti talatin da takwas. Na ashirin shine birnin tarayyar Najeriya Abuja. mai sa'o'in azumi sha hudu da minti uku. Bar mu tsallaka zuwa na ƙarshe wato na ashirin da uku a wannan jerin, wanda shine birnin Sydney na ƙasar Australia mai sa'o'in azumi tara da minti hamsin da shida. Wato idan za a sauƙaƙa amsar, sai a ce birnin Rajabik na ƙasar Ireland mai sa'o'in azumi ashirin da ɗaya da minti hamsin da bakwai shi ne ya fi tsawon lokacin azumi. Hasalima ya ninka sa'o'in azumi mafi gajarta na birnin sydney wanda kimanin tara da minti 56 ne kawai to sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban ansar tambaya kan azumi da kuma su tambayoyin yanzu a madadin sheikh ibrahim muhammad duguri da wanda ya haɗa mana sautin salaman abo da kuma injiniyanmu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma makon gobe. To madalla a gaida Ibrahim ka almasi. Albarkacin watan Ramadan ga nasiha daga Malam Sunus Ahmad Kutama. Assalamu alaikum, ni ne Sanusi Ahmad Kutama, shi da azumi wato shi ne kamewa daga wasu sha'awoyi guda biyu na cin abinci ko sha da kuma kamewa na sha'awan gaba na cin saduwa da iyali tsawon huduwan alfijar zuwa faduwar rana daga cikin wannan wata na Ramadan da ya kama har zuwa ƙarkensa. To wannan shi ne azumi wanda Allah ya wajabta wa musulmi wajibi ne matuƙa yana da lafiya matuƙa yana a gida ya wannan azumi a duk tsawon rayuwarsa idan wannan wata ya kama saboda faɗar Ubangiji. shahar Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyanatin min al-hudi wal furqan da kuma ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka gabace ku ku yi azumin nan domin ya ja ku zuwa ga jin tsoron Allah to Allah ya tabbatar mana da jin tsoron Allah ya sa wannan azumi namu ya tsarkake zukatanmu da halayenmu gaba ɗaya ya sanya mana karɓuwa a cikin ibadanmu da kuma addu'o'inmu assalamu alaikum to Allah ya saka da alkhairi yanzu kuma lokaci ne da zan karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu ke turo mana ta hanyar imel. To saƙonmu na farko a yau ya zo ne daga baba ganan Alhaji Dabuwa Nguru. Ya ce fata na gari Lamiri Allah ya sa wannan ganawa da shugaba Muhammadu Buhari da ƙungiyar mata 'yan majalisa a ranar Juma'a da ta gabata Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sai kuma saƙon da ya fito daga Shehu Adamu Rajau wanda ke cewa muna fata fim ɗin da 'yan Kannywood ke shiryawa yanzu haka mai suna ci ma zaune zai zaburar da matasanmu da ke cikin wannan rukuni na jiran tsammani. wajen miƙewa su nemi na kansu maimakon tsayawa jiran tsammanin tsintar damiya akala a cikin dare ɗaya sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa allah ya ji kan waɗanda suka mutu sakamakon haɗarin mota a ƙasar uganda ya kiyaye afkuwar hakan nan gaba saƙo daga alhaji umar fo'ewa gashiwa sai kuma saƙonmu da ya zo daga alhaji abubakar jibrin ɗan gusau ya ce da latin kayi malaman addini ku bayyana wa wato ku bayyana wa iyaye haƙƙin da ya rataya a kansu na tarbiyyantar da 'ya'yansu don su kauce mummunar ɗabi'ar shaye-shaye da ababen maye da suke birkita musu kwakwalwa a wuraren da suke tafsiri sai kuma saƙon mu na gaba da ya fito daga yusuf emradan mai gwambawa jihar gomben najeriya ya fara da sallama ya ce muna fatan Allah ya sa kasafin kuɗin da majalisa ta gabatar wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kasafin kuɗin za a amfani da shi inda talakawan wato talakan Najeriya zai gani a ƙasa wai an ce kare ana biki a gidansu sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa wasiƙar wato sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa don Allah shugaba Buhari kai abu mai yiwuwa domin ganin ma'aikatan kiwon lafiya sun koma bakin aikinsu saboda talakawan da suka zaɓe ka suna cikin wani yanayi saƙo daga bafa haruna bajoga garkuwar ƙungiyar muryar talaka to madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. koriya ta kudu ta bayyana yau cewa tana sa ido sosai kan kai komo da ake tsakanin amurka da koriya ta arewa bayan sa'o'i 24 da shugaba donald trump ya janye daga nan ya sake bayyana yiwuwar zaman tattaunawa da koriya ta arewa ko kuma shugaban ta kim jong-un shugaba trump ya ce suna magana yanzu haka suna kuma matukar sa a tattauna ya ce suna tattaunawa kuma suna gani bisa ga dukkan alamu hakan za ta faru Shugaban ƙasar Koriya ta kudu kuma Moon Jong-in ya gana da takwaran nasa na Koriya ta kudu Kim Jong-un yau Asabar domin tattaunawa kan yiwuwar taron kolin da ake kyautar zaton gudanarwa tsakanin shugaba Donald Trump da takwaransa na Koriya ta Arewa bisa ga cewar Koriya ta kudu ganawar shugabannin ta biyu a cikin wata guda wata 'yan watanni. To madalla kafin mu salama muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan sarkin dogarawa Honorable Ibrahim Atawal Ibrahim. wanda Allah ya warsuwa Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya kuma bawa iyalai haƙurin jure rashi to anan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta na gabatar da shirin da kuma Salaman Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Boytek wato zanga-zanga ni sarfila hashin kuma da ke cewa sai mun sake dawowa da karfe tara da rabi na dare a Najeriya da Nijar karfe 8 da rabi a Ghana. Salamu alaikum.